duk da cewa abubuwa fa sun sauya da alamun da saurari na a kaba game da batun tura yara almajiranci da iyaye ke yi musamman ma arewacin Najeriya batun da ya sa yanzu hukumomi da ma wasu kungiyoyin addini yunkurawa domin faɗakar da al'umma illar da ke akwai a yawon almajiranci yayin da kotuni ma wasu malaman tsangaya suka sauya salo domin tafiya da nizami. Karatun zangaya wani tsarin koyar da al'ummar musulmi ne wanda ke da tarihi sama da shekaru dubu kuma wannan tsarin koyo da koyarwa ya ko fara yaduwa ne ma arewacin najeriya tun kafin zuwan turawa kuma ko bayan ma da turawa suka shigo kasar nan sun koyi iske jama'ar arewacin najeriya ne da tsarin koyo da koyarwa ta hanyar katun na alkur'ani to sai dai ko ba nan gizo ke saka ba domin ko da tafiya ta tafiya sai abubuwa suka sauya batun da ko masana ma ke cewa fa dole ne a tashi tsaye da yake jawabi game da matsalar na almajiranci a Najeriya shehin malami kuma shugaban majalisar malamai na kungiyar Izala Sheikh Muhammad Sani ya hajingir ya ce fa dole ne a tashi tsaye shehin malamin wanda ma ke jawabi a wajen wani babban taron gasan katun alkurani wato musabaka na ciki da wajen Najeriya da kungiyar ta shirya Yola ya koma yaba ne game da matakan da hukumomi suka so ma ɗauka yanzu na gwama karatun allo da na boko ko da yake cefa akwai hanzarin da ba gudu ba. tsarin da mai alfarma sarkin musulmi ya ɗauka a inganta makaranta almajirai na goyon baya dubu bisa dubu ko da ba a gane ba yanzu ya kamata jiki magayi mu zamanto mun gane mun ga sharrin yan boko haram shi ma dai da yake jawabi gwamnan jihar adama sanita muhammadu bindo umar jibrilla wanda ya ce gwamnati a shirye take ta taimaka wajen haɓaka haka katun na alkur'ani ya kuwa musanta zargin da ake na cewa gwamnatinsa na kuwa fifita wani bangare wani zargi zargi ni wanda ake mini a wannan state kuma jan uwanmu suke mana zargin nan ni shugaba ne kuma allah na ransa da qur'ani lokacin da na ransa da qur'ani nan ba a ce mini musulmai kawai zai yi gwamna adama ba ba a ce mini sai kirista ba amma duk mutumin da ya karatu ya san idan Allah ya baka shugabanci to ya ɗaura ku kamar yin kowa da kowa ne to don Allah wani lokaci a matsayi na na gunnan adamawa kiristoci suna gayyata na wallahi in ban je ba wallahi Allah sai ya tambaye ni yana da hakki a kai na ya kira ni a matsayin na shugaban musulunci so hakkin sannan shi ya sa zan je domin kuma ina so ku sani dukan ku a nan yan adamawa wallahi har in kun samu kwantar da ni kun kira ni kun ce kuna so ku ganni ba ma kungiyar addini ba kamar yadda alkaluma asusun yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef ma ke nunawa dubban yara ne ake raba su da iyayensu da sunan zuwa katun na allo wanda ko sautari ma kan bige ne wajen yawon bara ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya.